يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك أشيغ من كراتم من لتاف النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم سيرة ودروس وعبر نبب مالا ممو مالا محمد الثاني أمر رجال لمو أيو 28 ga watan daya shekara ta 436 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam wacce kai daidai da ranar 21 ga watan 11 shekara ta 2014 da haihuwar annabi isa alaihi salam za mu tashi a shafi na 304 daidai inda malam ya rubutu da babban baki ya ce ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ƙarawa suka fi ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ga mu tare da manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi fi yawmil birri a ranar wato ainihin kirki walwafa da cika alkawari walkaram da martabawa ko darajantawa wal'af da yafiya fi yawmin fathil a'zam a ranar buɗe garin makka mafi girman buɗe خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكعبة من ذا الله النبي محمد إرادة من شر الله ثبت غريش يا فتودة تكين كعبة وقريش قد ملأوا المسجد a daidai wannan lokaci ƙwarai sun cika farfajiyar masallacin ka'aba sufufan sun yi sahu-sahu yantaziruna madha yasna suna sauraron mai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi zai yi da su fa akhadha bi ubadatay albab sai ya kama katakon katakai wanda suke riƙe da ƙofar Ka'aba kamar ka sa hannunka ɗaya nan ka dafe ƙofar. wato bakin kofa kana ɗaya kuma kana kallon jama'a wahum tahtahu sauran al'umma da jama'a suna karkashin sa saboda kofar ta yi tudu su kuma suna ƙasa da kofa wa qala yace la ilaha illa allah wahda babu wani abin bautawa da gaskiya da tantanta, sai Allah shi kadai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya sadaqa wa'ada ya gasgata alƙawarin da wa nasara abda ya taimaki bawansa wa hazama al-ahzaba wahda ya tarwatsa rundunar taron dangi shi shi kadai ala mu zo ce ku saurara ku shi kullu ma'thuratin duk wani gado na ɗawainiya da wani da aka yi tun lokacin jahiliya aw malin ko wata dukiya da wani ya taba ta wani a lokacin jahiliya aw ko jini da wani ya zubar wa wani a lokacin jahiliya fa huwa tahta qadamayya hatayn na take shi a ƙasan ƙafafuwan nan na guda biyu an ja layi da abin da ya wuce ya wuce illa sadanatal bai sai dai waɗanda suke kula da ɗawainiya da ɗakin Allah ka'aba wasu ƙayatar hajji da waɗanda suke shayar da mahajjata da ke zuwa wannan ɗaki wannan ba wani abu da suka saba yi da za a soke ko kuma a ce an ja layi suna nan akan abin da suke kai ala ku saurara ku ji wa qatlul khati haka na ma kisan da aka yi na kuskure shibhul amdi mai kama da kisan ganganci a sautu wal afa wanda aka yi amfani da bulalar da aka yi wa wanda aka yi wata zama kisa ko sandar da aka doka wanda aka doka ya zama dalilin kisa fa fihi diyatu mughallaba wannan akwai diya ta kisan kan da aka yi wacce take mai kauri an kaurara wato ainihin horanta mi'atun min al'ibli za a bayar da raƙumi ɗari arba'una min ha raƙumi arba'in daga cikin raƙuman da za a bayar ɗari fi butsuni ha auladu ha waɗanda suke ɗauke da ciki a cikin cikinsu za a bayar. taguwar da take da ciki darajar ta ba ɗaya take da wacce ba ta da ciki ba to za a samu guda arba'in masu ciki a cikin ɗarin da za a ba shi ne kaurara wato kaurin abin da za a biya diyar wanda aka kashe bisa kuskure amma ta salo mai kama da ganganci ya shara ƙuraish manzo ce ya ku taron ƙuraishawa inna allaha an azhaba na kuwatar jahiliya haƙiƙa Allah ya tafiyar muku da alfahari da girman kan lokacin maguzanci wata abu bil aba da wato ainihin jin kansu da suke yi da iyayensu ai ta kururu ta iyaye ni ne nan ɗan gidan wani jikan wani nan gani nan bari kaza shi ya kaza to Allah ya tafi muku da wannan ku sani yanzu ba irin wannan da abu da za a yi za a yi shi ne bisa tsarin musulunci annasu min adam dukkan mutane ‘ya'ya ne tushensu annaba adam dukkan wasu mutane daga annaba adam suke wa adamu min turab shi kuma daga ƙasa Allah ya shi sun matala hadhihi al'aya sannan sai manzan Allah tsira da miki Allah sabbata gare shi ya karanto wannan aya ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa ku mutane haƙiƙa mun halicce ku namiji da mace waja'alnakum shu'uban muka kuma sanya ku wato anin manya-manyan ƙabilu wa ƙaba'ila da ƙananan ƙabilu li ta'arafu don a samu sanayyar juna tsakaninku inna akramakum inda Allahi atqakum haƙiƙa mafiya martaba da daraja ku a gurin Allah shine wanda ya fi ku kiyaye dokokin Allah inna Allaha alimun khabir haƙiƙa Allah masanin abin da ya bayyana ne kuma masanin ƙwaƙwaf ne dukkan abin da ya ɓoyi Allah yana sana da shi kun maƙala ya ma'ashara ƙurai sannan ya ce ya ku taron shawa ya ku jama'a shawa ma ta rauna an ne fa'ilun biku me kuke ga zan muku ka tambayi wanda ya ma ba daidai ba yau ga ka ka samu dama a kansa ya kake jin zan maka a tun daga nan gabansa zai yanke faɗi ko wannan ya fa jiyo kan mai sai abin da muka gani qalu khairan da buɗar bakin su suka ce suka ce alkhairi muke san za ka yi mana akhul karim ai kai dan uwa ne mai martaba da daraja wa ibnu akhin karim kuma ɗan ɗan uwa mai daraja Ƙala, sai manzo yake fa inni aqulu lakum kama qala Yusufu li ikhwatihi to ni ma yanzu zan gaya muku irin abin da annabi yusuf ya gaya wa 'yan uwansa da ya samu dama a kansu duk da sun masa ba daidai ba la tasriba alaikum al a yau ba ku ba wani zargi game da duk zargin da ake muku an share kamar ba ku taɓa min laifi ba na yafe muku duk abin da kai ba fa fadhhab idhabu fa antum mutlaqa kowa ya kama hanya ya tafi sakakku ne ku ba mai daure ku ba mai dabaibaye tafi duk inda za ku kanku tsaye ka ji wani abu ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya zauna fil masjidi a cikin masallaci faqama ilaihi Aliyu ibn abi talib sai Aliyu dan abi talib ya tashi zuwa gare shi radiyallahu anhu Allah ya dare shi wa miftahu al-ka'bati mukullin ɗakin ka'aba a lokacin yana hannunsa faƙala ya rasulallah ya ce ya manzan Allah ajma'ul hajjaba ma'astiƙaya zan tara maka masu kula da ɗawainiya da ɗakin Allah da kuma masu shayar da wato ainihin mahajjata sallallahu alaika Allah ya tsira a gare ka faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace aina Uthman bin Talha ina Uthman dan Talha yake lahu sai aka kira masa shi faƙala lahu yace da shi haka miftahuka ya Uthman ungwa mukullin ka kai Usman. dama kai kake kula da wannan ɗaki ga kayanka al-yawm yawmu birrin wa wafa yau ranar kirki ce da cika alkawari saboda haka alkawari ne wannan kulawa da kuke da ita ku ci gaba da kulawa ba za a karbe muku ba an maka kirki ba za a ce an kwace ba don an samu dama a kanka an ban maka ka ci gaba da yi wa fihi nazala qawluhu ta'ala a game da wannan nema Allah madaukaki ya wato saukar da aya mai cewa inna ya amurkum an tu'addu al-amanati ila ahliha haqiqa Allah yana umarta ku da kuma yadda amanoni abubuwan wasu da ke hannunku zuwa ga masu su domin wannan mukulli da ya faɗo hannunku a matsayin kuna al'ummar musulmi da ba a hannunku yake ba akwai mai kula da ɗaki da mai kula da wannan mukulli to a masa da amanarsa a hannunsa wa idza hakamtum bainan nas kuma idan za ku yi alƙalanci tsakanin mutane in za ku yanke hukunci tsakanin mutane Allah yana umarta ku an tahkumu bil adl da ku yi hukuncin nan bisa adalci inna Allah ni'imma ya'idukum bih ma dalla da abin da Allah yake muku wa'azi da shi inna Allah kana sami'an basira haƙiƙa Allah mai jin duk abin da bayi suke ne mai ganin abin da suke aikatawa ne ya ji kuma yana ganin abin da yake wakana ga kuma umarnin da yi وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن طل... عثمان بن طلحه حقيقه da amincin Allah tabbata a gare shi ya tila wa Uthman dan Talha bima sabaqa na abin da ya gabata daga gare shi min qawlin ghalidin li rasulillahi sallallahu na wata kakkausar magana da ya taɓa gaya wa manzan Allah tsira da aminci Allah su a gare shi shi Usman dan Talha mai kula da ɗakin Ka'aba wanda mukullinsa yake gurinsa ya taɓa gaya wa manzan Allah magana mai kaushi saboda ganin a lokacin shi ne ya isa shi yake da mukulli shi kuma yana wato ainihin musulmi manzo na Allah da ba a riga an karɓa abin da ya zo da shi ba وقد أراد marratan an yadkhul al-ka'aba haka kuma ta faru ne a sanda manzo tsira da abinci Allah su tabbata a gare shi yayi nufin ya shiga ka'aba aka nuna masa bai isa ba aka ga masa magana mai kaushi wa kanat tuftahu fil jahiliyyati wa kanat tuftahu ɗakin ka'aba ya kasance ana buɗe shi fil jahiliya a lokacin maguzanci kafin zuwa musulunci yawmal ithnaini wa yawmal khamis duk ranar litinin da duk ranar alhamis فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yace da shi ya Usman kai Usman da ka hana ni shiga ɗaki kuma ka gaya min magana mai kaushi a kai ta tara al-miftah bi yadi da sannu a kwana a tashi zaka ga wannan mukullin na ka'aba a hannuna qada'uhu haythu shi'tu zan kuma aza shi a hannun wanda na su ko a inda na su, aje shi a inda ya so a hannuna yake zan ce ga wanda zai yi wa a'tahu al mifta a ranar sannan sai ki mika masa mukulle ce ungo wa qala lahu ice da kuma shi khudha karbu wannan mukulli khalidatan talidatan la yanzihha minkum illa zalim karɓi wannan mukulli ka riƙe shi dindindin har abada ya zama gado wasu kuma cikin dangi su gada daga wajen waɗanda suke yanzu shi ne talida abinda ka gada daga waninka ba mai karɓe wannan mukulli daga wajen ku sai azzali wani da sai ce to ga ranar mukulli kwale nan ka ko da haka za a yi wani a dama na siyasa ai ba a magana duk gwamnati za ta mai tsaron kofa da yanzu tsaron kofa ai ba sun iyaka adadin ba da siyasa ake irin wani irin ta garin na amma shi ba mai karɓe wannan mukuli da gare ku sai azzali sun maƙala la sannan ya ce da shi alam ya kunin lazi ƙultu lak shin abin da na gaya maka bai faru ba ya faru ko shi ga launin jiyau ne ƙala Usman bala Usman ya ce tabbas ya faru ba da ashhadu annaka rasulullah wannan yake da tabbatar man da kai manzan Allah Allah ka ba mu wato yafiya sai ka ƙarfin zuciya ka kake irin wannan yafi wani faɗa za ka yi na yi har ta tashi ban yafi wallahi sai an mana hukunci ko to gashi duk wani abin da aka yi duk ya wuce fi hada yawm al azimi yawm al-fath ko yawm al-fath a wannan rana mai girma ranar bude al-a'zam mafi girman ranar bude ga musulmi wan nasr al-mubin ranar wato cin nasara mabayyaniya fayyatacciya a fili karara يتجلى فيه الشكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى godiyar manzon Allah tsira da hannunci Allah sabbata ga gare shi ga ubangijinsa wanda albarkatunsa suka yawaita madaukaki yake fitowa fili godiyarsa take fitowa sarari fili karara wattawabo ƙanƙan da kansa lahu ga Allah subhanahu tsarkakakke yake fitowa fili حتى إنه عليه الصلاة ya يدخل Makkata, hatta kai manzon da aminci Allah sabbata a gare shi a san yake shiga makka yana shiga makkan wa ra'asuhu ya kadu ya masu wasiɗatar rahal khushu'an wa tadhallulan lillahi azza a san zai shiga ka'aba ko zai shiga wato ainihin cikin garin makka ya sunkuyar da kansa yana kan taguwarsa har wato kansa ya kusa ya taɓa tsakiyar tuddin da ike kai saboda rusunawa da ƙanƙan da kai ga Allah mai girma da buwaya cewar zai shiga mafi girman guri da yarjewar ubangiji da yake cewa la kulun al-masjid al-harama insha Allah ya cika masa alƙawari wa yatajalla fihi al bir a wannan rana kirki yake fitowa ƙarara walwafa da cika alkawari fi afdal suwarihi cikin mafi gaskatar hotonsa ko hotunansa a ce ga wani hoto da za a ɗauka na wani abu na cika alƙawari da aka to wannan mafi cikarsu sun bayyana mafi gaskiya sun bayyana ga wanda yake kula da ɗakin ka'aba alkawari ne yake kai tun tale-tale aka ce masa ci gaba da abin da kake ba za a kwace ba babu ko shakka zai ji an masa kirki an kirta masa gashi kuma ya wata magana mai zafi a baya amma ba a kalle ta ba an share kuma ya tajalla fihi al'afu wa saf sannan kuma yafiya da kau da kai sun fito fili a wannan rana wa jawuz da wato ainihin mantawa da abin da wani ya maka amma salaf game da abin da ya riga ya gabata fi mashhadi fi mash'ad ma'ana a bainar jama'a a cikin taro fi dakhilil masjidil haram a wato cikin farfajiyar masallaci mai alfarma na ka'aba wannan abu da ya faru tahtazzu lahul qulub babu ko shakka zakata za su girgiza da shi wa tazhalu lahul uqul hankula za su kimauta da irin wannan wa quraishun julus kuma a daidai wannan lokaci quraishawa na zazzaune ينتظرون ماذا يقضي فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم suna wato jiran me manzan Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi zai hukunta game da su wahum yastarji'una sai aka sa wa huwa wahum yastarji'una salifa hayatihi kuma su a daidai wannan lokaci suna tariya da komawa baya game da abin da ya shuɗe ya wuce na rayuwarsu wa ma za alhaƙo min al'adha bi anwa'ihi da rasulillahi sallallahu alaihi wa wa ashabi suna tuno waɗanne abubuwa suka riskar na dangogin cutarwa ga manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi da sahabbansa ka sa mutum a tsaka mai wuya kai a tara a tara zaka kashe shi ya tsira ya kubuta daga yiwuwar ka kama shi ka kashe wasu ma an buɗe ɗaiku an kakashe amma izo ya samu dama a kanka ga ka zaune gabansa kake sauraron me zai hukunta a kanka a daidai lokacin kana tuno mun fa taɓa ɗaura masa mahaifa lokacin yana sallah mun fa taɓa wato ainihin tsare su kaza mun taɓa tsara su a guri kaza kana ta tuno wannan ya ta ina za a doke ni ta ko kuma ta baya ko ai za ka ta tuno me zai faru yatazakkaruna yawma kanu yamna'unahu wa ashabahu min as-salah suna ta tittuna ranakun da ko ranar da suka wato hana manzon Allah da sahabbansa yin sallah fil masjid al-haram a wannan masallaci mai alfarma na Ka'aba fa yusalluna sai zama an wayi gare su manzo sallallahu alaihi wasallam suna sallah khufiyatan a boye fi daril arqam a daril arqam bin abil arqam ma yawma hasaruhum quraishawa na tuna ranar da suka wato anin hana su manzo sallallahu alaihi wasallam suka tsare su muhasara shine a killace ka a wani guri a hana ka wato walwala ai maka kurkukun dole fi shi'bi abi talib a tsakankanin dutse da dutse na abi talib da ake aka sa su a ciki talata sinin suka tsawon shekara uku a haka ka ce kada wani ya auri 'ya'yansu kada a auren musu kada wani ya ba su wani abinci ko wani ɗauki kada an yanke dai wato takunkumi aka sa musu a wani lokaci tsawon shekara ku suna tuna irin wannan abin da suka wasu manzo kuma ga manzan yau shi ne ya sa su a gaba shi ake jiran mai zai faɗa a yi musu wa ya na al'aza wa suna ta tuno irin cutarwar da suka yi da azabtarwa da rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi wal muslimi da sauran al'ummar musulmi ya tazakkaruna al-huruf suna tuna yaƙe-yaƙen da suka faru wal da kisa wal asar da kuma wato anin ribatattun yaƙi da aka kama wat tamthil bil qatla da gunduwa gunduwa da suka da wato matattun musulmi da suka shimmawa ya tazakkaruna yawma mana'uhum yawmal hudaybiyah min dukhulil masjidil haram suna tuna wato ranar da suka hana su a ranar sulhun hudaybiya ranar da suka hana su shiga wato anin masallaci mai alfarma wa ada'il umrati suka hana su yin umara ila gairi zalika da wasu waɗannan abubuwa min adh daga abubuwan da ake iya wato tunawa allati tumathilu safhatan ghayatan fi wanda suke baka hoto ko suke kwatanta maka wani wato ainihin shafi wanda ya kai matuƙa wajen baƙi da muni sabon shafi da ake cewa ta wani tsohon shafi suke ta buɗowa mummuna da suka yi wato ainihin al'ummar musulmi wahum ya'lamuna ma ta'awwaduhu kuma su da suka yi wannan abin sun san abin da suka saba mimma yaf'aluhu al-muntasiru fil harbi na wanda yi nasara a yaƙi yake yi bil munhazam da wanda aka tarwatsa aka wato anin fatattaka idan aka yaƙi aka fafata yaƙi kai nasara akan wanda yake abokin faɗanka ya ake masa sun san fata-fatan da ake wanda aka yi nasara a kansa to yau gashi an yi nasara a kansu wace irin fata-fata za a yi musu suna tuna wannan kuma haka ya faru fi nashwatin nasr a lokacin da wanda iya nasara yake cikin annashwacin nasara ba haushi ya da wannan kalmar hausa nashwa shine walwala da farin ciki wa farhatil ghalaba da farin cikin cin nasara da rinjaye akan abokin fada walakin nahum sai dai sai gashi su qurayshawa ya rauna min rasulil huda sai suka gari daga wato manzan shari'a war rahma manzan jin kai salawatullahi wa salamuhu alai ira da amincin Allah tabbata gare shi me suka gani khilafa zalika kulli sun ga sabanin wannan gaba khilafa zalika kulla sun ga dukkanin mabambancin wato ne tsari da wanda suka sani ko suka saba in a ce su suka yi nasara akan manzan Allah ga shaka to ai kuma ba sauran abin da ya rai komai sai Allah na to ga shi ne nasara akan su suna suna su aiko in aka yi nasara akan wanda ake fafatawa ga fa irin tsayar da ake ga irin abin da ake sai ga suka ga sabanin haka a fili karara bambancin a bayyana yake ta su manzo ba irin ta su bace ko innahu afun abar yafiya ce wa safhun da kau da kai wa birrun da kirki wa wafa da cika alkawari aqwa irin wannan dama shi yafi karfi fi ta'dilin nufus wajen ladabtar da zakata wa tarbiyatiha da renanta min azimil uqubati fiye da ka nemi wata mafi girman uquba ko azaba kai wanda ya maka ba dadi. in mutum ya ma ba daɗi ka samu dama a kansu shi ma ya tabbatar cewa yau kashinsa ya bushe kace bai bushe ba har yanzu da ɗanyatarsa to sai ka fi kima da daraja da kuma jin nauyinka fiye da a ce karɓa wato ainihin zare masa farce ɗaya bayan ɗaya ko karɓa wato ainihin caccaka masa wani makami ina jin wato raɗaɗi da zafi kai masa duk azabar da kai masa to wannan zai ji cewa eh ai wannan wani abu da ne kafin kai mun ne maka zai ji a ransa haka kuma yana da dama za a yi haka baya da za kai masa yafiya to amma in kai yafiyar to kuma duk sanda ya ganka kuma sai nauyi kama shi shi kai wani ai ya sha da ni ya gaba ne in ni na samu dama a kansa ina ai ya nuna min cewa ya fi karfi na ya gama da ni damar da ya samu a kana ta yi min fata-fata amma kuma kawai ya share to wannan ya fi barin abu a rai ya fi sa a na maka fiye da cewar kai ma kayi ba da kamar da aka yi ولهذا دخل الناس بعد ذلك في دين الله أفواجا wannan yasa bayan faruwar haka mutane suka rika shiga cikin addinin Allah kungiya kungiya jama'a jama'a to da sun ga abin da ba sa to kaga wannan sai ke nuna mana cewa irin wannan salo ya kamata musulmi duk inda yake dauka idan kuna fafatawa da wanda kuke fafatawa akan yana wato yi wa musulunci cekar kin ka samu dama a kansa kake kwaɗayin zai samu to ka nuna masa cewar kafi ƙarfin sa musulunci ya fi ƙarfin a jari a kawo da kai a yafiya akan abin da shi ya maka in abu na addini ne inda ka zaro a gyara amma in dai kai yawa ka ce ya wuce da kai da dama ke so ka ci gaba kuma ya ci zaɓanin yanzu da an yi nesa da korwar sai ka ji mutum mu za yi wa haka to ku zuwa an yi wa manzo ma ko saboda haka akan shi ɗin da aka yi haka sai dai komai zai faru ya faru ko musulunci zai samu tangarda sai dai samu ta ɗau mataki a kanka saboda kai maka to wani nesa da koyarwar addinin mace take kawo mu ko yanzu aka koma kanta wannan koyarwar to za mu ɗaukaka ɗaukakar da wani ya yi kaɗan ya mana haka in nuna mu da yatsa ba zai yi bambanta ma har hannunsa ya kai jiki Allah ya samu dace albai'a li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam akwai lokaci ba. tabba goyen baya da tare da miƙa wuya ga manzon Allah ira da amincin Allah tabbata a gare shi ba da an fataha Allahu azza wa jalla ala rasulihi sallallahu alaihi wa sallam bayan Allah mai girma da buwaya ya yi wa manzansa ira da amincin Allah tabbata a gare shi buɗi wa alal mu'minin ya yi wa mu'minai buɗi هذا الفتح العظيم بعد أن فتح الله عز وجل على رسوله وعلى المؤمنين هذا الفتح العظيم بأن ألا يوى منظور ثورا مؤمن والنبوء من جرمة تبين لأهل مكة أنه الحق sai ya bayyana ga mutanen makka cewa lalle addinin da manzon Allah na Muhammad ira da mace Allah sabbata gare shi yake tafi da shi shine gaskiya lalle bin ta shine gaskiya fa azanu lah sai suka wato ainihin risna ga Allah suka risna ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wastaslamu gaba ɗaya suka mi tsawo wajtama'u lil bai'a suka haɗu suka yi dandazo don yin tabba goyon baya da miƙa hannu na cewar sun bi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fajalasa lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala safa sai manzan Allah tsira da abinci Allah tabbata gare shi ya zauna don karɓar gaisuwarsu da su da miƙa wuyansu uhum yana yin tabba da suna miƙa musu hannu wa Umar ibn al-Khattab da Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu shi ma Allah ya yarda da shi asfala minhu ina ƙasa da inda manzo yake yubayuhum bi amrihi ina karba wa manzo taffa da umarnin manzon Allah cewa jama'a ta yawa Umar kama mu duk wanda ya miƙa ma hannu kamar ya miƙo mu kaga wanda suka yi wannan matsala cewa kai yanzu da ba kashin ba ka jam'in kashi a jikinka ka ce za ka taɓa yace to karɓa mu duk wanda ya baka hannu aka yi tafa da kai kama an yi da ne manzan Allah sallallahu alaihi wa wa yuballighuhum an ina isar musu a gaba da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana duk wanda ya bashi hannu kamar ya ba manzo shikenan kai an yi tafa da kai ba wani kuma guri shi ma thumma kanat bai'atun nisa bayan an gama taffar maza sai kuma taffar mata ta biyo baya فبايعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما sai manzon Allah tsira da aminci Allah bata a gare shi ya caffa da su ta salon zance da magana su ba hannu aka da su ba walam ya aku biyadi imra'atin samsan bai kama hannun wata ɗaya mace ba wata mace guda ɗaya da manzo ya taɓa hannun wala safahat yaduhu yada ihdahunna samsam hannunsa bai yi hannu da wata ɗaya daga cikinsu faqad thabata fi sahihayn ya tabbata cikin sahih al-bukhari da muslim an aisha radiyallahu anha daga aisha Allah ya dada ita annaha qalat haqiqa tace la wallah na rantsa da Allah ba bai faru ba ma masat yadu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam hannun manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi bai shafi yadan ra'atin qab hannun wata mace ba samsam tun da manzan Allah yake bai taba taba hannun matar da ba matarsa amma nesa da wannan koyarwa ta sami ana ganin ai wayewa ce ai girlfriend ɗinka ce in ka zo kawai ka bata hannu ta baka ai gidadawa ne ba sa iya amma ita da shi yanzu ai sun zama ɗaya za ku san kun zama ɗaya wallahi zai kama ko wanda kuke wa haka haka za ka yi ta gani za ka sha mamaki ana faɗa suka ɗauka da sai dai a garin arna amma yanzu a cikin al'ummar a unguwarku a kusa da gidanku sai mu ce mai ƙawata Allah ya soke faja'at hindu bintu utuba sai hindu yar utuba ta zo qalat ya rasulullah ta ce ya manzon Allah ما كان على ظهر الأرض من أهل قبائل babu wasu aban ƙasa daga cikin ma'abota zama a ƙarƙashin tanti a Habu, ilayya an ya zillu waɗanda na fi son su ƙaƙƙanta su wulaƙanta min ahali khiba'ika kamar irin mutan gidanka da suke zama a ƙarƙashin tantin gidansu da haka nake ina baka labarin abin da ya wuce ni ma asbaha al-yawma sai yau an waye gari ma asbaha ala ardi ahlu khiba'in sai yau an waye gari babu wasu ma'abota zama karkashin tanti a ban kasa ahabbu ilayya an ya'izzu min ahli khiba'ik waɗanda na fi so a duk duniya Allah ya ɗaukaka su irin wato 'yan gidanka ƙala wa aidan wallazi nafsi biyar. sai Allah ya ce kuma haka abin zai ci gaba da faruwa na rantse da wannan rina yake hannun yadda yanzu kika samu kanki ba wanda kike kauna kike san ɗaukakarsa irin jama'ar gidana da ni to haka abin zai ci gaba da girma cikin zuciya wannan farawa aka albishirinki da ɗorewa akan imani ka ga yadda imani yake kawai ne ai shi sami ke Allah ya sa shi ma ya tabbata good luck idan ya zama musulmi insha Allah eh, in Allah ya sa ba yadda Allah zai iya duk a hutar da kowa ma قالت يا رسول الله تتي يا من ذن الله inna aba sufiyana na mistik ya manzan Allah mijina abu sufiyan mutum ne mai kankamo shi komai nasa a danke ki ji ba haushe zai ce mai hannun jirajirai bai san sakin abin hannunsa fa hal alayya harajun an ut'ima min lahu iyalana shin zai iya yiwuwa ba laifi ko kuma ina da laifi idan na ciyar da wato iyalanmu da wani abu daga cikin abin da yake da shi tun da yana da ƙanƙamo amma ni a matsina na matarsa sabo da shi da kuma sanin waye shi da yadda zan ciro wani abu daga gare shi bai san na cira ba shin akwai laifi in na ciyar da iyalanmu daga wani abu nasa qala la urahu illa bil ma'ruf sai manzon Allah ya ce ina gaba kiyaye haka ba sai dai dai da yadda ya dace da shari'a in abin da zaki bai saba doka Allah ba to ba ne. amma ya saba to anan laifi zai wa fi riwayatin a wata riwayar inna aba na, haqiqa abu sufyan rajulun shahid mutum ne matsolo la yu'tini min an-nafaqati ma yakfini baya bani abin da zai ishe ni na ciyarwa wa yakfi baniya baya ban abin da zai ishi ƴaƴana illa ma akhastu min malihi bi ghairi ilmi sai dai abin da na dauka daga dukiyarsa bai sani ba na ƙara akan wanda ya bayar abin da zai bayar bai ta karakar ba bai fi wato mutum ɗaya bai su ba kuma ana da mutane barkatai ake to sai na fakaice shi na sai da na ɗebo na ƙara sannan za a ci a ƙoshi fa hal alayya fi zalika min juna ina da laifi a hakan da nake yi kaga fa wannan an dade ana yi yanzu da an musulunta an zubar da duk wani abu to ya kamata a fito da komai ranar wanka to magana koyon cibi bai taso bari ka ji da abin yake kada yanzu mun ci gaba a samu matsala tabbatar musulunci ya kyau kenan ba wani rufar rufe a da abin da fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ce khudhi min malihi bil ma'ruf ki ɗiba daga dukiyarsa abin da yake sananne a shari'a me abin da yake sananne a shari'a ma ki, wa yakfi baniki abin da zai ishe ki ya ishi ƴaƴanki abin da ya tsoro kacci ka ba wannan shine abin da ya wakana na tabbar da aka yi da mata su da baki aka famu bayanin ita da wato tattaunawa ta ɗanyi ƙaho imam أبو الأباس القرطبي إمام القرطبي أبو الأباس إيشي رحمه الله ألا يجيكس رحمة ووصف هند في هذا hadithi wannan fayyace bayani na siffar yadda hindu take a wannan hadisi ja'a laha fil kufri wannan siffa ta da bayani ya zo ne a sanda tana ba musulma ba a lokacin kafirci wa ma kanat alaihi min bughd rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an zo da bayanin abin da take kai na kiyayyar manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata da shi wa bughd ahli baiti da kin jama'ar gidansa wa ma abat ilaihi haluha an kuma gaya mana abin da yanzu halin da ta koma ta samu kanta a ciki lamma aslamat yayin da ta musulunta to wannan abin da take faɗa tadhakkurun li ni'matillahi alaiha an bato ni'imar da Allah ya mata ne da tana cikin tsaka mai wuya in manzo da in zariyarsa da gidansa baki da gashi ta rikide ta zama ba wanda take so a duniya kamar su bima an qadha Allahu minhu na abinda Allah ya kamo ta daga gare shi dan da ta mutu aka wata ba rana karewa wa bima awsalaha ilayhi tana fado abinda Allah ya sadar da ita da shi ne yanzu وتعظيم لحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم جرم ما واتي تكي ga alfarman manzan Allah tsira da aminci Allah su a gare shi wali tambasita fi ma turidu an tas'al an kuma ta yi haka dan ta samu sakewa ta tambayar da za ta ai tana da tambaya a kan mijinta da maganar ciyarwarta daga ƙarƙashin mijinta to amma ya za a yi wa manzo wannan magana kwatsam ba wata sharar fage ba wani gabatarwa sai ta fara faɗo wancan dafa mun yi zaman gaba da kai ba wanda nake ƙi kamar da gidanka amma ka ga cikin ikon Allah a duk duniya ba wanda nake so ya ɗaukaka irin ka da gidanka to zai ta ji daɗi zai zama take, to kuma sai ita ma ta samu damar da ta faɗo abin da take so ta wani tazula alamar qulub kuma ta yi haka don gusar da raɗaɗin da ke cikin zukata na abubuwan da suka faru ta ɓangaranta lima kana minha yawma uhud na abin da ya faru ta ɓangaranta a ranar yakin uhud fi sha'ani hamza a game da al'amarin baffan annabi hamza wa gaida zalika da wasu waɗanda ita ce jagorancin aka kashe hamza baffa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ai ta san ina nan da wannan radadin to amma wannan magana da ta faɗa ai shi ma sassauta masa yanayin sa share wannan ba daɗin subhanallah al'azim sarki ya tabbata ga Allah mai girma hadhihi hindu bintu utuba. hadhihi hindu bintu utuba. wannan fa ita ce hindu yar utuba. allati fa'alat ma fa'alat bi hamza wacce tai abin da tai ga wato hamza asadillahi radiyallahu ta'ala anhu zaki daga cikin zakokin Allah Allah yadda yarda da shi wa kanat shadidatul adawa kuma ta kasance mai tsananin gaba lillahi ta'ala ga Allah madaukaki wa rasulihi da manzansa wal mu'minin kuma mai tsananin gaba ga mu'minai كتب Allah ya zartan mata da ألا ga addinin دشيريا غا الدين فها هي تبايع ita ce take yin tabba. take ba da goyon baya da tabi wa tuslimu take musulunta walam yaful bainaha wa baina zalika ma salafa minha min sharrin wa adawa abinda ke tsakaninta da tsakanin musulunta wanda ya wuce na sharri da gaba bai shiga tsakaninta da musulunta ba bata ce ai muna nan akan abin da muke kai ba ba gudu ba da baya bata haka ba sai ta watsa da duk abin da take kai sai ta karɓi musulunci ta caffa kama lam yahul baina wahshiyin wal islam kamar yadda wannan tsananin gabar bata shiga tsakanin wahshi da karɓar musulunci ba shi da ya aikin kisan wato hamza bin abdul abdulmuttalib kama lam yahul baina wahshiyin wal islam qatluhu hamza kamar yadda wato kisan sayyidina hamza bai shiga tsakanin wahashi da karɓar musulunci ba fa subhana allamil ghuyub sarki ya tabbata ga masanin abin da suka boyu duk ba wanda ya san wannan kafin zuwan wannan abu in ba shi ba ko alladhi bi yadihi hidayatul qulub wanda shiryar da zakatan bayi a hannunsa yake Allah ka shirye mu as'ilatul lil muraja'a tambayoyi dan koma abin da muka koya kaifa kanat khuttatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi dukhulihi makkah yaya irin shiri da tsarin da manzan Allah yi a san da ya so shiga garin makka wani salo ya bi ya bi salon yin zango kafin shiga garin makka cikin dare kuma yasa aka hura wuta ko banda wannan ma kuma ya karkasa jama'ar su ma ko masu kula da kaza akwai masu kula da kaza irin wannan ماذا خاف الأنصار لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقر في مكة me mutanen madina suka ji tsoron faruwarsa yayin da suka ga manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya tabbata gashi a cikin garin Makka sun ji tsoron kada ya tabbata a Makka ya ki koma Madina ya ce shi fa ya zo dama nan gida ne wa bima tsam'anahu da me ya kwantar musu da hankali ya gaya musu cewar almahaya mahayaku wal mamatuku inda kuke rayuwa nan ne gurin rayuwa inda za ku mutu nan ne gurin mutuwa suna nan tare da ku da wanda ya kwantar musu da hankali cewar kada su safar gaba ko tsoron zai zauna a maka ba za a koma madina shi ba da shi za a ما أهم ما تضمنته كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم من التوجيهات يوم الفتح ne mafi mahimmancin abinda kalmar manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ta ƙunsa na fuskantarwa a ranar buɗe garin maka babban abin ta ƙunsa ya fiya cika alƙawari ko da afuwa da kuma wato ainihin kirki tana nuna musu cewar manzo fa na daban ne a cikin bayin Allah to wannan shine abin da malai wato ainihin kare mu da shi a karatun mu kuma shine abin da Allah ya fa za mu karatu abin da muka da Allah ya ba mu ladansa wanda aka fice karo da kuskure ko cikin harshe Allah ya yi assalamu alaikum malam ni ladan ne a ma'aikatar mu bayan na gama kiran sallah na kan sa kasir na kira a ƙur'ani a masallacin kowa yakan ji sautin karatun shin hakan ya halatta a musulunce kina ma dai tambaya ta daga aiki ko zai fi kyau a ce wannan tambayar kafin a fara sa kasa din aka yi wala ya hillu lahu an ya fa'ala filan hatta ya alama hukumar lahi an gane amma dai Allah ya yafe ku ko da kana tsaka dai kai tambaya ka samu amsa daidai jore yanzu dai kana neman ka tafi akan abin da yake shine ya zama daidai to abin da yake a shari'ance idan aka kira sallah aka sanar da masallata cewa lokacin yin sallah ya shiga ku zama cikin shirin yin alwala ga wanda bai ba ga wanda i ya tunkaro masallaci don ki samu sallah a lokacin kuma ya ta cikin jama'a kuma ya same ta duka in so samu to yayin da ka sa kaset ɗin karatun alkur'ani ya zama to kamar yadda ka ɗaga murya ka kira sallah aka jiyo don a taho kuma ka sa karatu wanda zai tafi sassa mai nisa kamar yadda kiran sallan kai tafi sassa mai nisa idan dan waɗanda suke sassa mai nisan nan kasa to fa in har suna jiyowa kamar kana cewa su bar abin da suke don su saurari karatun alkur'ani don allah yana cewa wa iza ƙuri alkur'ani fastami'u lahu wa ansitu lahu la'allakum turham idan har wato ainihin ana karanta alkur'ani ku ba abin da kuke ku saurare shi ku ji abin da ake karanta don ku dace da samun jin kan ubangiji to kaga in ba su bar abin da suke ba suna wata tattaunawa wasu ko suna wani mitin ɗinsu ko wani waye kuma tare da duk suna jin abin da kasa ɗin nan yake faɗa to kama kana cewa barin jefa ku cikin laifi saboda haka ga karatu alqur'ani kuma ga abin da qur'ani yake in ana yi ku bar komai ku ji to shin idan kuma dan kai ka ji to ne ma'anar sai ka sa ya zamanto ta salo mai faɗi da zai iya jawo hankalin wasu ko kuma sha wasu cikin damuwa ga qur'ani an sa kuma ga kaza mana kuma in mun bari wannan lokacin ya wuce abin da muke so mu aiwatar ba zai aiwatar ba saboda haka abin da ya fi in kai kiran sallah in kana so ka ji ƙur'ani ka ji yadda kanka akan ka sa ka ce sai kowa ya saurari jin karatu na'am kashin wannan akwai abubuwa guda biyu kamar da azumi za a gado da kuma yadda za a ci haji a kuma wani yanzu ana sannan kuma a wanda suke mai kwafa da suna suna yi da lafiya wani lokacin ke da awon da ana da kwafa a lafiya ya ce bari shi ma ya goya da wata tambayar akan wannan tunda suna kama da ita a masallatanmu da ake da su za ga idan lokacin tahajjud kafin fara sallar tahajjud din sai ga an zo an sa karatu alqur'ani shi ma alasu ce duk mutanen unguwa suna ji ko kuma masu yin musaffa a wani masallaci sai ga su ma sun bude lasu ce kana jin musaffa su wasu har ya waye to duk wannan ya saba shari'ar musulunci ko a masallaci na ne nan da nake ciki saboda lokacin da ka sanya wannan karatun wani shi ya riga ya yi tasa sallar a farkon dare bacci yake bukata kai kuma ka ce sai ya tashi ya ji ko kuma sai ya bar abin da ko kuma sai ka sa cikin damu an fahimta ko kuma eh shi tun da dama ba farilla ba ce na fula ce shi bai ma tsara zai ba bacci zai duk gaba ɗaya in kuma baccin ba zai wani abin musayan baccin amma kuma ba wannan zai zo ba dan ba farilla bacci akan sai ka ce duk da ba za ka farilla ba sai ka ji wannan karan an fahimta ko shi yasa a lokacin manzo sallallahu alaihi wa sallam bar mu goya da dalili kada ce shaci fadin ke da manzo ya fito cikin dare sai ya gitta inda umar yake sai ji yana karatun sallarsa cikin dare amma kana shigowa layin da su umar yake za ka tashin karatun umar da ƙarfi sai ya wuce shi sai kuma ya bi ta inda umar yake abin abubakar yake shi kuma sai ji sai ka kasa kunne da kyau za ka rikajin tashin karatun tasa sallar da yake cikin dare to da suka haɗu a gurinsa da gari ya waye suka samu manzo sallallahu alaihi wasallam sai yake ce ah malam umar na bi aita wajen ku na je daga tsinkarin layin na ji tashin karatunka ya ce ayi nake dan wanda ba su tashi sallar da ba su ji tashi su sallar da zaburar da su nake an gane ko da kai ku abubakar na wuce ta wajen gidan ku sai an kasa kunne ake ji sai ce ai wanda nake yi dan shi ya san abin da ya na bai to kai umar ka rage murya kai kuma abubakar ka ɗan ƙara a haɗa tsakiya a ka tsaki za ka iya jiyar da kanka bacci ko kasala ba ta zo ta dame ka ba saboda ba ka ɗanyi kana ji sosai sannan kuma ba za ka shiga cikin rayuwar wani ba ka ce sai ka tashe shi shi ba sannan zai ba shi yanzu yake so ya bacci sai can ƙarshen dare zai ko kuma ya riga ya tasa yanzu bacci yake so ta kuma yanzu ka tashi za ka yi tasa an fahimta kaga sai manzo ya tsura ma kan tsarin da ya fi kamata to wannan kuma shi ya fi kamata kowa idan Allah ya samu dace a musaffafa sa lafiya ba ta da wani asali in dai dan Allah suke su kansu ba sai mun ji ba musamman wanda yake makotaka da gurin haka za ka da wani ko ina cikin kunci da jin ba da yanzu haka ake musulunci mu muna so mu bacci sana wani ko mara lafiya ne da shi daidai sanda ya samu bacci sai aka fufu shi ke an harge shi kuma ce karatu ne daga nan hagar yawa ne bai da asali bisa an fi so ne abin mu tsakaninmu da mahalicci wannan kuma yake ce assalamu alaikum ni ne zan yi sallar la'asar sai na manta ban karanta fatiha a raka ɗaya daga cikin rakawoyin ba ya matsayin sallah ta in yanzu da kake man tambayan nan haka abin ya faru har zuwa yanzu to za ka sake la'asar an fahimta ko saboda da za a ce yanzu raka'an nan da ba su fata da zuwan da kai can filin laziyo da kuma zuwan da kai ɗamiyar boka da suwaye duk ko a ce to raka ɗaya zai ki haɗin sauran ba waɗannan abubuwan sun yawa a tsakani to da haka za ka sake la'asar saboda saka ta sallaka ta la'asar ba amma in a kana tambayar hukuncin ne idan haka ta faru to in a sanda ka tuna abin bai tsaho ba to kawai raka guda za ta ƙaru ta kawar da waccan wacce ba fata ta zama madadinta sai kai wato ainihin sujjadar gyaran sallah ta waccan ta zama ƙari a cikin sallarka shi ke na sallarka ta yi Allah ya sami dace. kaci. inda eh. eh jan lokacin sai a duba a gani a yanayin tazara ce raka sallar la'asar ce kai sanda aka fare an fara hudu saura kwata baka suna ba sai da karfe shida shin za ka iya wannan raka ta je ta haɗu da rakoyi can ko ba za ka a baka fita daga masallacin ba kana ciki karatu kake kai na qur'ani da zikiri da ambatan Allah kaga za a iya cewa dai ba a samu wani abu gab na wasu abubuwa tarkace a ciki ba eh, in tazarar ba ta nisa malamai suna dai magana tazarar katte yawa ka kuma abubuwan da za su zo su shiga ciki zama san barka yawa na'am Thank you. ta ai duk faɗa kawai dai bata kai ƙura'ani ba ko hukunci yana na iri ɗaya ne eh, ko karatun marigayi ne na ai duk tafiya ɗaya aka mai na cewa kiran sallan nan bai da wata ma'ana yanzu ne zan taso ku ba wani magana ta wani hada faɗan magana mai zafi eh, ba daidai ba ne ita wannan kiran sallar shi shari'a ta shari'ar a fahimci ma'anar cewar an yi shi don a kirawo ka zo ka bauta mana amma sai ka gama ka ce sakarai ba za mu ba kai kaza wane ne ka yi ya zama abin nan ba daidai ba ne subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu